لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جواب تفسير القرآن الكريم أولنا لا ننسى وقت الهدى والمبارك إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تفصل الصورة قديمة يمكن فيها حدود دليل الأربعين دولة يستعمل مسائل أديشن يوم هنا نقل لغة القديم يستعمل كام دبو بيودا الجديد. دليل ودبو أربعين يوم أنا بايعنا في سنة ودبو أربعين أقول يقال عام أحمد ya aiko mu na yin gudunmuwa ta naira duki ana ka saka wasu rafai yana da duki da rayuwa da annaba Muhammad Awar ya aiko mu na yin gudunmuwa naira duki da ana ka saka wasu rafai ana ka yi rayuwa da albarka da sarki da dukkan abubuwa akwai sai ba su sanar ya aiko wa marayu gudunmuwa ta naira duki goma ana ka saka wasu rafai da sarki da dukkan abubuwa da dukkan abubuwa akwai wadanda ya ya cewa walayyar ruwa ta yi da kuma da bayan ya ce mahaifiyar ta taro da ya sai ga wata kora a aikata shi na zuwa Allah ya ta kawo su da sai wata mahaifiya ta ci Allah ya gawa ta mata Allah ya mutu da rawa Allah ya kasance cikin wanda ake samun da rai na janna a cikin wani yawon ayyukan suna iya wucewa akwai masu kare ya yi kuma ya yi ruwa tsira duniya Allah ka kafa masu kare da aka yi da rufe ta kwata akwai tsira masu layi ya yi kuma ya yi ruwa Allah ya masu Allah ya albarka ya yi wa zira ta albarka akwai wani tsari Muhammad ya yi kuma ya yi ruwa tsira duniya Allah ya kafa masu yi Allah ya rufe ta albarka akwai rawar ya yi kuma ya yi ruwa tsira duniya

akwai abdullahi wanda biyu ya yi kuma ya wuce kuma sai da nuna Allah ka saka masa alheri da wani biyu da albarka Ibrahim ya zo ya biyu ya yi kuma ya wuce kuma sai da nuna Allah ka saka masa alheri da wani biyu da albarka da za a kai Ibrahim kayan samaida ya yi kuma ya wuce kuma sai da nuna Allah ka yi masa alheri Allah ka wuce da wani biyu da albarka ba a ce wa Mustafa kuma ya yi kuma ya wuce kuma sai da nuna wata rana suna ga wani alheri idan suna da mijin da zai da lafiya da mijin nata ya aka rasa wasu gobe ya yi gobe ka akwai muhammad umar ibn da ya yi kuma da ibn fahad ibn wahira duniya ana ka saka wasu alheri kuma ta albarka malawar ya yi kuma da ibn wahira duniya ana ka saka wasu alheri ana ka yi ta albarka akwai umar musa umar musa ta yi kuma da ibn wahira duniya ana ka umar musa albarka da suna da yi da wata amurka in kuma ku ba da yi da wani wanda zai da wani daga da kudin ako ya yi kuma ta ta rijiyar kasar da a kasar yawa rijiyar akwai muhammad akwai sani kai sani kai ya yi kuma barayin ruwan jira dubu ala ta kai wani karfe da rijiyar kasar da akwai Muhammad Abubuwa. Muhammad Abubuwa ya yi ko mai gudunmuwa sun haɗa su yi jira dubbe. Allah ya saka rasu da alheri. Allah ya rubu ya ta sarka da sai da rubu da rubu ya ta kada. Wani bawa Allah ya rubu sun da ba ma ya ce ya yi ko mai gudunmuwa sun haɗa su Ya Allah wani bawa ya ta kafin da Allah ya fasa albarka da rubu ya ta albarka. Akwai Muhammad Sani ya yi ko mai gudunmuwa sun haɗa su da Allah ya saka rasu da alheri. Da rubu ya ta albarka. akwai na cikin da ba a kare mana shi da na cikin mu na wani da duniya Allah ya saka mu da kai da wata albarka in kana da iyaye da mutu albarka a tsara kai na mutu albarka akwai abin da ya yi mutu ya kuma na duk wani da duniya Allah ya saka mu da kai da duk da ya albarka akwai wani da ya ta ko na duk wani da duniya Allah ya saka mu da kai da duk da ya albarka wasu bayan aka sanar da su suka a bayan duk wani da duniya su da kawai

Sannan account number 000 455 3753 America 000 455 3757 Sibili, Sibili, 5 zakar berbicara. Sisi sisi sisi sisi. Oto biar biar. Oku bapa ini biar oku. Ada orang yang berbicara. Ada orang yang berbicara. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن إن ربك من بعدها لغفور رحيم إلا أهل التقية إلا أهل التقية إن كانت تقول أهل التقية والبنسية تلك الولدات يا رب تلك الزكاة عنها saboda asan za ka ɗari ne asan za ka da abuwa asan za ka da dutse mun gode wa Allah ga da wasu sun yi cika su gobe kamar to amma ya ce yin nisan abin saura ba ku da kowa hanyar yanzu bai dama dama ta ne da tuba ya ce wannan na an yi sai ai wanda suke da mugayen ayyuka ko da ke kai yanzu wanda ake magana a kan duk wani da baki suke shi ne wanda mina adadin sai ya wanda suka ake ta nuna da ayyuka ka ga gidan mota an yi tsari an sha hutu an sha laya an ɗaura dana da babu uwa uba da sauya bara daga sai da dodanni da ba ni sai da ana da rawa ku ji da ya mu ana da rawa da ke ba ta da da ma ke da wannan ya ko kan da ya ci ne da duke ko ta da ya wani abu ya yi shi ka zama da wani wannan ya ta ya ta ya ta kana sanar a jihar ba jihar wanda yake gaya mu ya ta mutum ko shi ne shi idara da jihar a jihar sai zo don wani boka a baka aiki da zama zarta ko kai kana so ya kore sun kana so a baka aiki da zama zarta ba za a da wata aiki da zahira sai za a na da aiki

har a wani wani gawa ya ce wani da aka jira da bawa ta aka jiri ba masu ba su yawon da gobe yin da harawa da rasu zai ga ya dawo ya kawo mafi a cikin barba ya ce to ana gama da wani wani wani wani da abin da ke kawo وہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے اس کے بعد اس کے کے بعد اس کے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس ana abin da yake so ya faɗi abin da sai da shi za a ci abin da dole ya ce wani ya da ya zai da zai samu wani da ya ji da ita sai zai samu sai ya da ya ji sai ba su ya ce sai su mutu da kwata ya ce wani da ya ce su kawo ne ya ji ya ya ce kwata da ya ce sai ya kawo wuta mutu a haɗa kwata da ya ce da ya mutane da yake duka yana kan biya mutane suka fi wata ake yake yi da bautarsa yake yi da ana cikin mata albarka ji musa yake ana cikin mata albarka yake duka da cikin musiba da bayan ya ke mutu yau yake da yake da na kafin kafin a cikin sallawa na ba kun gudunar da yake da yake haka nan bayan ta hutu ke kawai su da ke fi ya ga da wata wani lokacin za su zama da ya haka na manta ko ka da gane ya Yanzu wata zai sa a yi kowace fyaɗe don ya ci zaɓe. Yau ne ke tsammanin ya haku da rabu ya sauke ta. Yau ne ke tsammanin zai haku da wai haka wai yanzu da kai sarka kai na yanzu da kai uwar ba illa billahi ya sa wani yanzu ya san cikin gari kai ba sai an ce maka ba su kimani duk wata ɓanna da sunan da za su yi a duniyar samun duk wani cikin ƙasar za a iya haɗawa wataƙila ba za ka yi jawo a ƙasa dubu sifa da zama yadda zai haka wata na wajen dubu. Dunan su samu ne, su samu ba. Ya haka irin kai da duk da kuma duk da bai a jiri ana da kan. Allah ko ba zai yi na cikin akar ba da kasar. Akwai mutanen cikin akar, akwai ayyawa da cikin akar. Akwai abubuwan yi wani jama'a ya zama wani gwamnati kai ba da ko wani sanda ko wani majalisa amma matsalar shi ne mugayen su zuwa kariya mugayen su biyawa Allah ka taimaki da wani akan buzaye Allah ka taimaki da wani su samu nasara akan mugayen da suke kai ba da su ka fara wani bala'i ne da yake da Allah ba zai da mutane kamar kuma wani abu in ba da damu ba akwai kan hanyar da kuma wani da abu ya kuma ya samu duba kowa zuwa ga haka ba da kowa wanda tana kuɗe har yanzu ana a cikin yake karɓe wani kuka mu kuma kawai a kawai da zama tsara a gaba wato wani da wani a daga ba na والميلة أن لا يرون إلى الذنب فيما بقي عليه من عمر وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان من الذي يجب ya ce wa da zina an yi sayyi'a wanda suka sannan bayan can ta aika ta da duba idan zai ji akwai mutum a ciki ana yi wa ama duk ta kan da shi wani domin idan ka yi zai ji kai ka idan ka duba sai ka ji da shi wani alama ta ne su ta ake sai ta aka kara da sauri wa ama duk ta su kai imani Allah ya yi da rafa da ba da hali lalle ubangiji da bayan wata da bai gafara ce mai jini da Allah bai gafara ce mai jini ya tabbata a hadisin annabi ba, sallallahu alaihi wasallam kana wa da ubangiji ba za ka ce da ake bayan sa gaba da yadda ruwa mai jini to ana kai tare shi ya kawo annabi da su da su bai gafara saboda sun zama da alhamdu da biyo da zama yana shi da alhamdu bai zai mai gama idan ba yi da yiwa akwai wani gama idan a cikin bayan yiwuwa a samu masu da yiwa su akwai amma da yadda da lai kai gina yi da zan zai yi da ke kuma ka dole ka ci gaba da zaɓa Allah to a lokacin da za ka fara da عالم کی گلتا ہے کہ سویا کے دار جاتا ہے کہ لوگوں غربت رہتا ہوں تو سب آگے سے پورا لوگ بھولی ظلم سے کہ دنیا ہے کہ وہ سمجھ گیا سنگم کا کہا تھا کہ قوا اللہ کے رب جان کا کہا حکومت عبادت علی ہو جائے اب یہ بھائی آپ کو لیکن حضور کا نہیں کہا shi kai ta hari da da sai yi kuma da su sai ta haɗa da malami da aka yi sa ta yi wani kokarin zuwa wata ƙarfi ya ka wanda kuma yana wata ƙarfi a da kuma yau da kokarin kokarin ya ta haɗa masa ba da ta yi da mutum da bai da gaba sai ta haɗa ya ji da amma ita ce kuma idan kuma ta ne ya fara wannan da kuma kuma da duk da wani da yake da idan dan ya ne da yake wani da da da da ya kuma yanzu wannan da yake ne ya bayar idan ka ce da wata da wata da ya wata da ita da ya wata da ya da da da da ya wannan kuma ya to duka ba za a gama samun miliyan a hannu ba bari su gaba da aiki kada ka zo ne ya sa da wannan mutumin da kuma koka ya ga ta ba ru ke da ran zan ko ko ne ko da ke da rawa ne yanzu da wannan zan ne zan masa ki da ran zan ka ne zan ba ko ne zan masa dan kuma sai ta yi zan ne ya ba ki ya sake zama a cikin malami ya zai ya a cikin malami ya ji ana gama kamar da ita ne ina su ne ba idan kuma ta kai gama kan ba ya ce Allah ba ta kai girman hala a kan ba ta san ba ba idan ka ɗauko na ba da zai yi na gudu na gaba ko ba ya san nuna ba ne ka su ba ta zai gama ba ba. wani abu, mutumin ya fi gugu ya da يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا

inna da ala da ana da yanzu da zuwa duniya yana gafar da dukkan zunubi inda hukumar da kuma kafi shi Allah da gafara da kuma idan bawa yana saba wa Allah ne zai zuwa to ranar Allah yana murza da shi yana farin ciki da shi fiye da da ke zafa suka tashi ya dawo idan ki zafa suka ɗauke mutum Allah ya karfe shi ya rubuto ya kawo wani da kwanci ya rasa za su Allah ba su kan kwanci ya wata ya zama na kira magana ce ku ji ma san Allah inda ne ke da suke yake bai san Allah ya sa da sa a duka da bayan Allah sai da ake da shi sai wani da ya kuma. to idan mutum yana samun wa Allah to duba to murna da Allah ya kai shi nan ne duba ya ji murna da iyalansa za su yi idan aka ce ta aka gida daji aka kira da dawon da ya gura da baka gura Allah ya ce maka ka gudu da dawon murna da kuma ga shi suka yi to ba kai murna da Allah yake yi da bawa Allahu da magana tana da rage cikin gawa murna da aka yake yi da bawa in bawa ya na abu da rage kamar mutum ne yana da biya ta da kuɗi a sahara gobe da abincin da yana kara kuɗi rakon ne ne wani ya da cikin sahara ya yi shi ya yi da kana ya sha da kuɗi يبدأ أقول لهم يجب الوعدين عشرين لا أقول يوم يدعو زوايا زوايا عشرين بايا أكيد لازم لا يسمع لا لا لا الجيل ده هو يجي يجي يجي يجي يجي كلام يبقى ده الرجل ده كلام رأي كبوتو رأي كبوتو رأي أنا كبوتو رأي إيه بس يبقى sai ya kasa mata wanda zai yi sai ya yara kwanci ya dawo da abin duka da komai ya dawo ya rufa abin wanda zai yi da abin wanda mutum da wani murna da kama ya ya kama shi ya a a da da yana kuma ya samu damar jiya na kudin don tsaba kula ne ba ta kuriya sai ce ya ne da ma wa nan ne kudin ya yi kama kudin ba amma mai dawo murna da yake so ya yana so ya ce ya haɗa ne da ke da kudin ne ba wa amma saboda tsaba murna ya yi ta ba. to wanda da ta zara mutum da ya yi masa kafa ba da kai wanda da aka yi yi da bawa da na daga kasuwa, da kana na ta kuri sarrafa a ofis gaggatuwa da kana kan biya gaggatuwa da kana da hukar masu kasuwa, da ka yi da rubuta gaggatuwa da na zuwa gidan boka gaggatuwa da da ta yi haɗuwa kuma wasu jami gaggatuwa wanda da aka yi yi da kai ta fi murnar da wannan bawa Allah zai yi a cikin lokacin da kuma cikin ya sa Allah yi wata jira a cikin sai ya sun fata wurin bayan wa amaru inda ba ba ka zuba da hannun da zuwa Allah wa kai suna rawa Allah ya ba ka wani ya ta ce da da ba وَتَرَوْنَ مَا فَتَحَ عَنَّا فَرْضَ وَمَحْمَدٌ الْأَنْوَارِ وإن قلنا هداهم ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. أكلت ولما كانت أخذت يا إلهي المسلمين. كنا كذا أبو كذا ولا كنا بعد كذا أو تبع مثلا وكذلك فترة ولما سكت عن مكذبة يا إذا fushi ya yi shiru gabar a kan wani wani da yake magana a yi ba wani da yake magana ba zai ba ba zai yi amma ta yi hajjar fushi ta tsada kamar wani mutum ne wanda ya gobi ya gobi ya zai da amma da ya gani abin da ya gani a kan rubuta ya ne a kan rubuta ya ne da annabi Musa ya huce ya dawo a kan lokacin ya wata da Allah yanzu sai ta da kuma da Allah rami da wannan zai gura da da zai da Allah sun yi ne yana ya da ke wani dukkan a cikin na da da ko da akwai وأنا تتبع بها للذين هم ربهم جمعه وأن في دين القرآن على كتب موضوع الدين يا لكن هذا واختار موسى قومه السبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب ارجعون

وإنا فاغفرنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لذلك يجب حق القرآن وعظم لذلك يجب حق القرآن للمتابعة يعني لوكتي جزاها على العالمين والصحابة والصحابة Allah ne ya yi da mutunta ta gwada a duniya da baya. Duk duniya, Allah ne ya yi da mutunta ta Sai Allah ya wuce da su kowace ƙarfi, ina da wuce ranar da Sai Allah ya na yi mata. Ba Allah ya ba shi annabtaka, yanzu mu Allah ya kalli duka da mutanen duniya da baya ya yi alkuwa na ana sanar na kuwa da da da da da kuwa da shi ya da da bayan duk da yawa da ana tsara da shi duk da da da kowa da da shi shi ne duka a ruwa da kowa su a yi su sa da da da yau ka ko a ga ba da hawo kana da hayo da da da da ha su sa da da ba da su su su su ma idan da da ba a su jika da su ji don hafsa bin mowa su mai nuna su juwairiya su zai da bin zai da bin zurai ba Allah sai da duka da waɗanda ya fi koma da aiki bayan yin da wata ana sarrafa ya da ya sai ya da su da wasu da sahabon a da cikin ne zama dan su zama abokan wannan hadari dan su zai da kowa su Allah ya rasu zama abokan sa Allah ya rasu zama abokan sa in zai aure ƴaƴan da ya aura in ƴaƴan da suke ta aure sun zai aura ba Allah ya rasu a masallacin da mutum zai mamu sa sai ya zai fati a su zama sai Allah ya rasu a majalisar da mutum zai ɗaliban sa Allah ya rasu a fagen gaza da mutum zai tsoro da suke kamar da. Wajen gaza da wajen wajen da mutane وما أعلم يجيب من الجنة اللي أنت غزي أنت على اللي يجيب وعليه نظر على على الجنة يبين تعالى ما أن اللي يقول يجيب من الجنة إذا أنا تعمل لك أبو بكر هي فاعل الجنة ما تذكرت ذلك أبو بكر أبو بكر إذا ذلك إيجاد أنا الرجل لا تسأل وتبع كلمه فكل كلمة من مخالف يتكلم إذا قلت للقوم فصاحب خيارهم ولا تسأل الأرض وترجع مع الرجل sai ka tambayi halin uku a guda wata abu da kawo yadda kaga abu da na fi haka ne kuma abu show me your prayer i will tell you who you are nuna ma abu kanka zan ga wata kai waye ko to abu da ake yi ka zan ja ka da yi ne sahabai kamar su ne suke gafiya wani ba da kan wasu sun fara jin lafi ya na ba jami'a da su kawai dubu da ima abu da makaranta da mutum dubu a kawo ka ne ma da yanzu kai ne kan ake zaɗa wakana karfe a mutum dubu daya da aka zuwa ka jira aka samu duk sun fara mutum biyar da ya suke dan apa namanya yang kemarin apa sih kita banyak yang orang tua kemarin aku lihat kayak kira-kira macam mana. Sekarang ada. to annabi ya karanta da sahabbai sama da dubu ɗari shekarar ta ajiyar da uku ya karanta amma yana mutuwa duka suka ta sai mutum ya ko mutum biyar da ta waye ne wani da ba tura ya kai ba ba ta yi ba ba ba ta ma su ke sun ba, ba ba da yake abin su ke sun zaga amma duk da kai ba za ki ji za ki ba sai su zage shi a ayyuka sai za su canza za su zage an jibar da jirgin shi ma wata kuma ta yi mutu da ta yawa ne sai a jikin gaba da yana mutu a matsalar misali to daga biyar da awon ƙarfi a wurin lalata ya wasan da zai zai su da ke wata lawo da suka wata nisa ina zai jira ta ne ta yi to amma a zai wanda suke ke na ta yi sai suka ce da a dukkan da ne wanda su ke ta yi da ba da wani da kakar annabi muhammad kaka uba ne kuma uba wani ibrahim ta abin da ya ba a yakin wani dole su kuma su ke da manzo da kan nan bai zuwa ruwa sojojin dubu haka yi mai tsakiyar su suna yi zama hankali da ke da yi mai tsakiyar su yana da gobe ya ce ala da biyu na kai a nan da asin babban يتبين الذي يفرق الرسول مين المحمد ده أبو البخاري الرسول ده اللي يأتي مين المحمد ده أبو البخاري يقول أبو البخاري اللي يأتي لا ولا كاو كل شيء يفعله من الله وجماعة في الاجتماع هذا وكان التوحيد ويرسل Allah ka kare mu daga to bari mu lura da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa tara Musa kawo da ayi na rubutu ya rura wani da Allah Allah ya ce wa Annabi Musa cikin sahabban ka nan da lokacin da kake hankali da tawa wanda kake kowa da kuma a cikin sahabban ka ka ga ko mun gudanar A ina mutuwa a cikin sa abin da zamu sai ya dinki ya zama kula ba kula da Allah kuma ya amsa abin da ya dinki da ubangiji shi ne wa kasara mutan kawo da bai da rubuta annabi Musa ya gano da cikin da suka ne bila ta hayi waɗanda zai zo da su bi ta da yake magana da Allah Allah ke faɗa ma aka zama kuma yayin da tsawa ta kama tsawa na da jiya wai da wani yaran da aka yi a nan mutu an da yake kai ƙara sai kiran da yawon lauki ta aina ta ga dama a adabta rubin kanmu da ta hana da su duk muna shakka ne domin a kan sassani ta hana da su ba za a shirya kawo su amma yanzu na zama su ne da dama su ne masu dama dama ذكرونه إذا في النبوة من حجاب لو جئت أهلكتهم من يوم يعني حتى من طلبتها أو من وقال فعلا ليس من المنطقة في دام الدول ليس هما أوانك بعد ذلك ما تقول يا ما تقول يا magana ta farko shi ne zai zaɓo mai yi wani tsoron duniya domin su gabatar da kudin su wani su danta da tuba a wani gidi a malin sama na wata samar gidi wannan yasa Allah ya ba da rubuta dama ya zaɓo ba za a rubuta amma ba ta kwaye zaɓo

أقول لكم إذا تسمعوا على كل جملة المتكلمين حوالي واحد يتوزعوا في الصلاة حتى اللي يتكلم في المتكلمين يجب لي للعوام يحتاج على الثقل على الجوة يجب لي للعوام حيث يكون الله على حجر الأول ثم على كده عمل المتكلمين جواد عمل هذا من وحي يقول لك أدوان وحدود

ينزل عليهم كتاب من السماء فقد نعلم من ذلك فقالوا أن الله كفر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا عجلا بعد ما جاء أن نضيع لهم ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءنا إلينا فاعترفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون mutanen bani Isra'ila ba na da Musa ya wa'azi ya ɗauki abin a taura ko biya da shi sai da fara yana cikin da kuma ba su ba ya zai ce ya zai ta ke wani rata idan na ya ka kawai don haka ne yi da ji da kowa ma in dai gaskiya ne da Allah ya magana a cikin da wani su ne da dawo da wani ya sannan ka yadda kan da wani da wani ya sa da gure su wani wani ba wanda yake ya ba a nan yi kusa da ya Allah mutane ya sun ce su zantu ba suna so a kan mota su inda nake magana da kai su ma su ji magana da sunan kamin su ma ce. Ya Allah ya ba mu da a hakan da ba su تباعوا بعد أن تجد لا فائدة له يصير له وكان قلنا له إلى رجل الإيمان نعم. يزال موسى يقول يزال موسى يقول يا الله يا سبحان الله waɗanda suke ce suna son yanzu da su domin su yadda nake magana a cikin abin da zai ya haɗa na zo da su domin su fara da kai yanzu a kan musa yana da ala yana da ala bayan da musa ya yi magana da ubangiji a gaban su suna da suka ce kai wannan da gaban an gaskiya ne ana yin su biyu ke yin kai su yi magana amma ba ya ce wani wata bai a ce ba ne ke magana ba. Zaka samu magana da su ko nan ba ka gane cewa Allah ya zaba wa annabi sahabbai ba wannan maganar da suka faɗa shi ne ubangiji ya fushi da su fa aka zango mun rage basu sai wannan tsawa ta kama su shi yasa aya da Allah ya karanta mana Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaina kitaban min as-sama wadannan yahudawa sun musu sai ahlul kitabi sun ce in kana son su da kai a sauko da littafi ya saba suna ya Allah ya ji abin da ya hau da ba kai suka bani wanda da cikin kunya ba annabi kuma da muka turo musu annabi sun sa barci bar cikin balle ne fakar ta rubuta a tsara da zalika akbar da zalika sun tambayi a tsara musu a wani ruwan da ke ma yanzu ka fata kai kawai a ban wurin lafiya ka sama to shi a فقالوا أرنا الله جهارا cewa su ne ka gwada mana Allah kin da mu a nan kuma na faɗa da wannan da yake da shi shawara a wannan Allah ya ba ka da su ka su dan da ka tawa da ka ba su da Allah ko da shi saboda wannan zaka ji sai ka zama da shi a ai da wannan da wannan da su maka Allah ya ce yin ku ya mota, ko suka san da suka ce ya mota, Allah yana magana da jijiyoyin su wanda suka rayu da annabi Muhammad sallallahu su, wasallam da ga wasu abin da ka kanin su ne wa yin kun ya mota, ya yi da kace ya Musa idan ku da daga har abada ba za ku imani da kai ba hatta da wallahi da haka sai mun ga yi ya kirki ne Allah ya ce fa kada ku mu da ku a cikin لك الدعوة حتى ولا كذا الدعوة حتى في الرابع المباراة يا رب تقبل لك ثم تقول لي مرة يا دعوة حتى مصدوقة تقبل أنا من سافر الدعوة دعوة تقبل لك يزيد قوة قوة زي ما أنا بقول لك دعوة تقبل لك ثم تقول لي أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد يا الرسول يا الله يا الشفيع يا على يا فليس يا الامر يا ترى يا يقع يا الرجل يا اعدته يا اول يا يتعلمون يا توقع يا هؤلاء يا الله يا على يا مستوى يا واو يا مستعجله يا هو يا اللهم لا توجد ذلك على يا أتى كم حركة تسوي أبو دواوة يحكم في إذا أتى بيت أبو دواوة يحكم في أداء والسماء فهو كفر هذا البيت فهذا إلم بهذا يا أتى حركة أبو دواوة يحكم في أداء أنه من لا يعرف ذلك ya haɗa kar da kawo wani abu da wawa ya yi ya sa da kuma ta gida a cikin mara da wawa da kuma hawa ya ce yin ke yi ta cikin tasirin mutum da ya hawa da shawo ta yi ya haɗa wani kwakwa da jarabawa ta yi wani da ya jarabawa kuma kana haɗar da wani da dama kana shirya da wani da dama an ga wani ya haɗa kai da wani

الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال حسنة تصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فبعثتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أما يستحيل ذلك وكلما في أمر الدنيا يتكلمون وأنا أمريكو حتى يوم الدنيا معناها كذا وأنا أمريكو وعين أمريكو حتى يوم الدنيا وفي الآخرة فالنصر متعود على الله إلى أن الله shi ne gaban Allah da illa hu zai da ya da mun so yi ba da yi da za ka samu da yi da da kalmar ne na da to da nan da yake muku yahudu sai yi kira da yi yan kulluwa saboda da ake yahudawa su kuma yanzu an ji masu kuma ruwa ya su kuma bi a hada da ku sai a duba wato a fara fata Yahudawa. Wasu ce a an samu sunan su ne da da aka Da ya ya da ya koma Yahuda duk da ya ta da wani nan. ya o tí mo yìí máa ta lẹ́yìn ọ̀sán àti tí wọ́n lè fẹ́ máa ta iṣẹ́ aláwọ̀ àti tí wọ́n lè fẹ́ máa ta lábẹ́ ẹgbẹ́ wa náà ti abára náà ta wọ́n tẹ́ tó lè fi ìfẹ́ rẹ̀ kó o yẹ kó o yẹ. Ìrẹ́sọ̀rọ̀ àwọn àti àgbà máa ń lọ orí ìfáàlì wọ́n ní ìfẹ́ wa. Ẹgbẹ́ ìfẹ́ àti àgbà wa ni àti ìjọba náà ń bẹ̀rẹ̀. وكيف نقول في الاجتماع فمن تعب تعب كيف عذاب من عبد عذاب من عذاب من عذاب من عذاب والله على ربك السجن التي وراءها من وتأكد شيئا اللي يقول لك هذا لا يقول لك هذا إذا كنت أنا يقول وراءها من وتأكد شيء يقول هذا yake da ni ma yana ni ma an ji aka fara ibini ga murna wace murna murna zan tuna ya ga ta yi fata amma ita na hana da da ya ga shi da komai ita na hana kowa na da ke yi to ba kowa na فتعتوها بعض ذلك الكون للذين يتقون المثل جاء يقول ويؤتون الزكاة ويؤتون بعد الزكاة المثل بعد الزكاة والذين هم لنفس الشراء والذين هم بآياتنا يؤمنون يقولون الايمان هذا على يعني ان تكون كلمه الاستمرار. لا يا اخوه اما اقوالكما ولا تسبيلاتكم. vede delle altre vede delle altre parti delle altre parti erano la loro andati era la stessa cosa tu andata a dire che non si può andare se uno lo sa vede che se si può dai la altra cosa non allora vede che non si può allora che guardava la mia casa vede ma sta a suonare la direzione, non si può ne la direzione ويوم الزكاة لا يجب أن يمر الزكاة ولكن يقول آيات هو من ولد أي أنا سورة الله ولا يعلم أحسبه هذا الحكم فاتمني وأقول فاتمني في السواء تلك الدولة عشان كده وصل لك الله يا ده كل ده عايز الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الصلاه والأرض والأولاد التي والأولاد التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وحزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون قل يا

الذي يؤمن بالله وكلماته والتبرع يا كوثر رسول الله إليكم الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي القيوم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا

لا إله إلا هو الحي والميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم yahudawa da larabawa wannan sun su ba su yi boko to ba su za mu ci kan ake to ba da kan mu da nan da kan ba da kan da a tsora da zai ka ta da gobe Allah ya kiyaye za ba ta fili mata za a fara karfe goma sha ɗaya na safe zuwa karfe goma sha biyu أبا جبل أنا يكفي أبا جبل أنا يكفي بعد أن أنا يكفي ولا إلا رسولك من أبا جبل أنا يكفي